wa kula muhdasa cin bid'a wa kula bid'a cin dola la wa kula dola da cin shiɗina suna amma ba salamualeykum wa rahmatulahi wa barakatu. Kira na kula da ta yanayi ne ya yi fahimtar da ta yi fahimtar da ta yi fahimtar da ta yi fahimtar da ta yi fahimtar da ta yi fahimtar da ta yi fahimtar da ta yi fahimtar da ta yi fahimtar da ta yi fahimtar da ta yi yana lowar kore d da kasetẽn tabende taban da yaa la yalar zilma sabaka ka be sẽn tũud ne hakɩɩka wani telge ralla wẽnde wẽnnaam yɛla a yembre lagem n tar ka bai na tar paga pa biga biiga tar wũns n taaga b tar gees n ta yẽla loogr poore le maan da kaseto tɩ dɩ soaba mohamad sallallahu alaihi wasallam a yaa wẽnnaam yemba la leb na yaa wẽnnaam tõnd-tooma b kot wẽnnaam tõna pʋʋsa yẽ la zak rãmba la sahabse la ned wa ned sẽn na n pʋg tʋm tʋʋma ne sɩda la malgre hal n tɩg n tãag y dĩinã rolb wẽnna fãa loogr poore d pʋʋsa taaba ne lislaangã pʋʋsem kota tɩlgre kota yʋlsgd kota albarka n kõ taaba wẽnna tɩlgdo wẽnna yʋlsdo wẽnna maana fãa gil barka relle d ket n yɩlemda wẽnnaam bark pʋʋsgɔ naab nin sẽn leb n loms la le maan segl sõngo leb n seg taaba zaab kãngã na n le sõs ne taaba wẽnnaam dĩinã yelle na n kõ taab tɩ yẽlem ne wẽnnaam koeese n yaa alqur'ana tafsiri kota wẽnnaam tʋna zĩndgi laafɩ kota wẽnnaam tʋna yigli laafɩ sã n ket n ter n zaame d sõsa ne taaba surat lkahfa pʋga n teg n tek aya pis la a yiib n zĩige yikd rũndã aya pis nii a la a tãabo n zĩige wa yasalunaka an zilqarnaini kul sa atlu alaykum minhu dhikra rele eh, ya aya kan azbu eh, ladna yikni tabununda eh, le ban koswinna ni zini da sunna le ban tagan yal sunni taba rele aya ta fama ya sonwa ti ya sokore abson sokore wannan wanna ma. sallallahu alaihi wa sallam den to wanna mi to yasalunaka ay sokora fo wanna ma. sallallahu alaihi wa sallam anzil qarnayn zil qarnayn yalle. relle ya mak tifin damba ya lagm taara ramba ya bãmb n paam tõkre ne yahud dãmba na n tɩg n sʋgs yahud dãmba kɛ so-sãnda bãmb me sẽn na n tall n wa zarb wẽnnaam nabiyaamã n bãng a yaa nabiyaam e, bɩ bɩ yaa ned bal sẽn boond ya mun kõta menga bele bãmb yaa gaf rãmb dãmba bãmb sẽn tar gaf rãmba e, bãmb tara vẽelem sõma ne nabiyaamã n e, yi kɩfen dãmba rel tɩ b kẽngb ne tɩ bãmb me sɩd tɩ kõba sogsgo b sẽn na n tɩ sẽk wẽnnaam nabiyaamã n ges a sã n tõog n la pa ay bala n kɛ pa rele alaihi n rawa b leb n paasa sb kʋra yiim soaba tɩ b sok nabiyaamã alayhi salatu wasalam yõor yelle n na n paas tɩ yaa tãab n soaba b yeem tɩ b sok wẽnnaam nabiyaamã sal allahu alai wasalam ashaab l kahfa yelle n yaara sãn-biis ninsba sẽn yɩ tɩ pa mib sẽn tees zĩig nina wã b sogs sẽn ya wame n paas relle yaa sogs bãmba Eh, la mak tɩ fẽn dãmbã me paam ya yahud rãmbã nengẽ na n sɩd wa sʋk sallallahu alaihi wasallam la lee yõorã yelle wẽnnaam lekar yel la surat al-isra pʋga wa yasalunaka an ruh qul ruhu min amri rabbi la amma ashab al-kahf masã ani zilqarnain yella yẽ wa surat al-kahf pʋga tɩ wẽnnaam leb n kõe nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam vẽelem sẽn pidi ani sokon ni nabsan sokon ni nabi yama sallallahu alaihi wasallam an zil qarnayn lil zil qarnayn ya nin bawo san yani wala nin kan asaba eh, bangar ban yo sataba ayura min wayne ayura wayne eh, ti bangar sanda yele me tayura la abdullah bangar sanda le ben yele me tayura la abbas bangar sanda le ben wuliga me tayura la jabir bangar sanda le wuliga me tayura la alexander bãngd sãn da leb n wilgdame t'a yʋʋla la bõe mazraban bin mazriba bãngd sãn da leb n wilgdame e t'a yʋʋra asab zɩ mara'it woto fãa yel yaa yoe n t'a yoe piiga e la bãngdbã yõs taaba a zugẽ sẽn yẽnd wala a yʋʋra menga e la woto fãa yella dalil vẽelg pa wa sẽn tõe n tɩk n woodo a zugẽ ye yaa yʋʋra wa yẽ sãn la n leb n lebe a sõndra me wa yeng yaasa zilkarnaina n yaa waa sõndr kɔ yaa waa sõndre lakab rel bãngdbã leb n yõsa taaba ne sabab nin sẽn ke tɩ bao pʋda zilkarnain rel bãngd sãnda kõo vẽenem tɩ yaa sẽn miki tanaama tõog n sooga rom a farisi rẽn ke tɩ boonda tɩ zilkarnain bãngd sãnda leb n wilgame t'a yɩɩ ned sẽn tall zoobdo t'a zoobda yaa wʋsg taman gyama yiibo tɩ yaa wala yeela yiibo tɩ b kell n koda zilkarnain bon bãngr sãndame leb n kell n kõ vẽelem yaasa tɩ yaa sẽn tõog n sooge dũn toog sẽn pukdẽ la wĩndg sẽn loe tẽng ren kee tɩ b koda tɩ zilkarnain rele zĩ-kãng me yaasa yõs taaba le yaa wʋsgɔ yõs taaba yaa wʋsgɔ bãngr sãnda le wingame tɩ yaa wala menga naanda zugẽ wã ya wa yila yi min bebe rel bangar ba wuli game ti koy kan ya koy san ya valanga rel to ne bebe san yana wala asonura min wayin zil qarnaina nan pas masa ya wa nabiyam ne ma wayin ti be o mi ya sa bangar ba le bin yo ba zil qarnain min al hala pawa be bangar ba pon san yele ta ya bun e, ta ya nabiyama be bangar ba pon huli ta ya ma wala abdullah ibn amr ibn as yin wuli game ta ya ma. Eh, ne hun sun wala tagms hun wa aya sapoin hun ni gidi ti waa wa ninge ni ti wahi waa ninge mo na n leb n tɩg n paase san sãn na leb n wilgame t'a yaa naaba a yɩɩ nin ayi ni yɩɩ nin na eh, nanamsã fãa yel sẽn sulga a taoore t'a naama talla rĩngu naama me na kãsenga bala a rɩɩ dũni gill naam dũni gill naam la sẽn da rẽnd yã wã me leb n yaa koɛɛgato n bãngdbã sãn na sẽn kõ vẽenem kɔ leb n yaa woto koɛɛgato leb n beebe sẽn e wilgi t'a yaa malɛka a yaa malɛka n yɩ malɛka sakɔg kɔ tɩ koe-kãngã reega omar bn nengẽ la koe-kãngã pa malg ye koe-kãngã yẽ pa koɛɛga sẽn malg ye rẽnd le woto fãa e, yaa koeese e bãngdbã wʋsg sẽn wilgi n kẽer ne a nabiyaam numa wɛɛngẽ rẽnd le koɛɛs sẽn tara pãngde yaa t'a yaa nabiyaamã pa y sẽn tar pãnga n eh, bãngd wʋsg sẽn wingde a yɩɩ nabiyaamã n eh, be le wasy waa nengẽ la amma menga a ayi yeene a ayi kem ya da tɩ tɩ yaa yaman soolmã yi la a yikẽ la a min yi meng yɩ rʋʋm ned kɔ rʋʋmiya rɩ poorẽ masã a yɩɩ bẽ hal yamana n na n kẽngẽ alexandari n yaa deuxième capital le ninsãyel wala misra a zĩnd na beene masã eh, la b wingdame t'a yɩ wẽn a yi wen tuuda a yi wẽnnaam yemba n yaa yem sõngo tɩ wẽnnaam kõe naam tɩ naam meng tall pãnga relle zilkarnãin naamã yaa dũni gill naam yaa dũni gill naam tɩ fãa leb n bãngame tɩ vũun leb n waame tɩ wingde neb ninsã sẽn tõog n dɩ tẽngãngã gill naam yaa nebã naase n tõog n dɩ dũni gill naam tɩ yaa tẽngãngã gilli naam yaa nebã naase a yiibã yaa muumin dãmba yiibã me yaa kɩf n dãmba yibe ya mumin damba pipiwa ya annabi suleiman alayhi salatu wassalam lalle annabi suleiman atalla nam tinama me ya dunigilna e ti yana ma panyak todoye tinganga gilli wannan kwana mti ya yin lani naba ti ran ram fa nanam se sulga kawre enti ya yebodon tomde lalle annabi suleiman lo wor pore ya zil qarnain zilkarnain me naama ya winni sun pukunin la sun sẽn lele woto ne ya naam wonna am sun kwen nom sawata wata kada an yuguda sun datin zinin n sawata nin kada an eh, sa sun n zinin n ne wonna am hudum zĩig nin fãa gille ne wẽnnaam bũudum la wẽnnaam tõogo n na n paasem ya n yab kɩf n dãmbãmbã sã yaa namrood namrood me sooga tẽn gãngã ginn naam n la n ye ye kifra yum kobs ni la son ko yimte nganga zugo yum kobs na sa tara lafi yum kobs na sa hinke la wannan zarba la me wannan zarba la me en bu muka yi bu mugde po mun 20 20 hin kiya yoya te la fi son kalbin zinnai yum kobs na sa pon fa ya pabada zugo bala ha wo ngane ta jinsi te wala afi soba sande bu yiki ale ba ko ngani bala le ni vuima woto woni nan na n paasmã sã tɩ yaa na n sẽn soaba sẽn yɩ kɩfrme la a sooga dũni yɩl naam ya bʋgta nasb yẽ me yaa bõe yẽ e me yɩɩ ninsaal kɩfra rẽl yẽ me sooga bõe tẽngãngã tenganga nan jilli bãmba ba ma bana sa wato wa bãmb n dɩ tẽngãngã naam gilli tẽngãngã naam gilli yiibã yaa mumin jamba la yi yiibã me ya yaa kɩfr le le zil-karnayn awa wa namrud loogr pore namrud loogr pore la zil-karnayn ya n wa masa la namrud ne zil qarnayn ya hanta yum tusayi bon be bamba bi bani tab soka la zil qarnayn me nga bangan ba wulga me ye me nga son vuyima ya yum tusayi bu la ko sobe la vuyim tenga nga zo le bangan sana wulga me ta son wa na man kalama ta ab hanje la vuyima poa ya yum tusa bo la son vuyim tenga nga zo ele lo to faaji ya yel solom to to re hin ne wala yem kanga se kap soka yel ko se kame tɩ b soka yelle bala a yilga duniyo wã fãa yelle a yilga dũni wã fãa yelle eh, har tɩ bãngdbã leb n wilgi t'a sẽn wa n na n maan kaalem a maana wasiya n bas ne mana wã maana wasiya bas ne mã wã tɩ yẽ sã n maan kaalem ba maan rɩɩbɔ segl rɩɩbɔ nan na n kõ miskɩɩmã la sẽn na n delga ye pʋg pa la ned wa ned sɩd sẽn pa ki ned wa ned sɩd sẽn pa ki pa segd n dɩ yẽ rɩɩbã ye sakaala ned wa neda sɩd sẽn ki pa segd n dɩ ye Eh, wala ned sẽd sẽn maan bala yẽ bee koor pʋgẽ kɔ rele rẽebã sẽn seglga pagba eh, gilbã eh, a yem pa rɩe tɩ wa yaa sẽn wilgdi tɩ pagba gil fãa rɩka alayhi salatu wassalam wa yas'alunaka lalle sukra fo wannan annabi ya sallam an zil qarnayn zil qarnayn yele kul ay wannan annabi ya sallam yele so ko ba wato wa ya la man tararam ya sa'atlu alaikum mamnan karama min wulin yamba mam na n kõ yãmb vẽelem ne nin-kãngã soaba yaa minhu dhikra vẽelem sẽn pidi vẽelem sẽn tar nafa vẽelem sẽn pidi a ne waaz rãmba a ne tagemse yaa tagem-sõmse rel woto la wẽnnaam nabiyaamã e, wẽnnaam la nabiyaamã t'a leke e, n sã wala nim sẽn wa n sokra makkanna lahu a tõnd wẽnnaam tõnd a naamã n kõ tõnd wẽnnaam a naamã n kõ yaa ardi zugu e, maana zalika tun kwen la panga tun kwen la panga tanama dunina nam sigil fa sulgame ayinga dunina nam sa fa gelle rapora zil karnay e ya yen sarle en tom zamana pora atalebe yini naba yi tin tira sab ko ayi tin tira saba asul ma pora wa atainahu ton wannan mulbin kwen la ya min kulli shay'in bum ma fa gelle sababa sabab ni na hanna taka n ta sa tul suma ton wannan la me sabab ram ninsã fãa gilla sẽn tõe n dɩke n paam n soog dũni wẽnnaamã gilli wẽnnaam loka lame wẽnnaam kõ la rella rẽ kɩme tɩ bãngdbã yeele tɩ sababa n waka yaa bãngre wẽnnaam kõ la bãngre bale bãngr yaa sababo ne bũmba fãa gill paango wẽnnaam kõ la bãngre a yiib n soaba bãngd sãnda wilgame tɩ sababa n waka wa yaa alim l ard wẽnnaam kõ la tẽngãngã pʋlã wã gilli rẽlle zil-karmã ra yaa ned sẽn mi tẽngãngã pʋlã wã gilli wẽn nig sẽn pukd n la a sẽn loe tẽ rẽ la pa tar tẽngã a pa tar zĩiga a sẽn pa tar vẽelem ne a kɔ wẽnnaam kẽela rella rel bãngd sã na yeeleme tɩ sababa ne wã a gubga fãa gelle a gubga fãa gelle sababu sabab wa sababo n tõe n kõ pãnga t'a soog tɩ n gãngã gelle wẽnnaam kõ la sabab kãnga rel wẽnnaam tɩ wa atainahu, min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa rel zil-karnayn a sẽd dɩka sababa a ka sabab ni wani wẽnnaam sẽn kõ wã sabab nina sẽn na n tõogo n soog tẽngãngã la sabab nina sẽn na n dɩke n zab ne tẽngãngã rãmba n soogba n kɩta naamã tʋma a sẽd dɩka sabab kãnga eh, bale bũmb fãa tara sababo eh, adam bi masa in segl ne ya fo me yik ne sabab rãmb wani wẽnnaam sẽn kõ foma rẽle karnai ni kani wato hatta ida balaga maghrib ash shams lalle rẽle karnai tudame mun nig sẽn maan wana mun nig sẽn n roe tẽn winnig sẽn maan wãna winnig sẽn be tẽ hata ida balaga hata t'a tɩg n ta magriba shamsi winniga sẽn maan wãna sẽn be tẽ zĩig nina wilgame t'a tɩg n taa zĩiga yem sẽn pa leb n tõe n zoog beene ye yaa tẽngãngã tɛkẽ a tɩg n taa zĩiga tɩ be tɩ yaa bẽ meer atlantika kɔ a taa ko-kãngã koom nina n gubga dũni wã rel beene masã ned pa tõe n zong n le loog kɔ rela zil kam na ta ni masa ti yin hin ya san get win niga masa ata win niga lui hin ga yin sin ya san get win niga yo win niga lui ta koma ko onko bala mi ten san de mo ro wala san be mor nore asan get winniga ya wa pukdo ko ma po ya wa luita ko ma po relingi hin ya san get winniga san tirnin lewa ya wa ko ma po la san man wana la san lewa zin karnayin tikan ne en ya duni satama wa ya duni mun niga sun be ton wayenge lalle zin karnayin tikan tabi wa wajadaha taghrubu amikalame sun luite fi ainin en fi wala nif je je kami atin ya wala ziga moore hin ya bwen hin ya tan sablaga khami awa ya bwen ya tan do ya tan sablaga rille winni ga sun lwetin wa ya wala ko wa ya tan do ya tan sablaga bele winni ga lweta e le ya wala nyime nga ni faje so pon ko da ke winni ga yin abi sa son wa e le winni ga fo san san ni si bumbu fo watin ta wa e ha ya wala moore fo watin je ta moora pon labi e ba ya vi wa pon fo yi ma sa nan je wala winni ga lwese fo watin tin da mutiya tenga nga zula han ta ko ya wa tẽng laasem loe t'a mike pa tẽng laasem a ket n dee saa ko kɔ la fo gesgã pʋga ya wa tẽng laa loe rel wĩndga tɩg n loeeme ya wala tãndɔ n yaa tẽn-sablga n yẽ ni fa gesg pʋga wa wajada indaha a mikame zĩ masa masã a mika zĩ-kãngã qauman zama kan kãngã ya zama bose ya kifin dam zama. ya zama ya kifin dam zama. l'islam kab sok kɔ lislaamã kab sok ye qulna rel woto tɩ wẽnnaam na n yeelame sã rel wẽnnaam kõ la sore wẽnnaam kõ zilkarnain sore yõla bãngdbã me tikiyã wilg t'a yaa nabiyaamã e, woto wa tõeme tɩ yaa wasy n waa kɔ tõeme tɩ yaa wasy n yi wẽnnaam neng n waa nengẽ zãma nina sẽn ya e, woto yaa kɩf n dãmbã t'a wõrba ne a naamã pãnga n kɩt b tũ wẽnnaam dĩinã kɔ e, bala kɩf n dãmba a maana b da'awa wẽnnaam dĩinã zugu tɩ b yɩ wẽn yembdba ĩmma t'a zab neba rẽd n pã قلنا يا ذا القرنين وقد كان لتون وينام يلي يا بو ذا القرنين إما أن تعذب إما تفسبغ نمبا مرمى نهو يغبا تبيا يمسي إما تقوبا يا الها ليبو إما تبي يغبا تبيا يمسي إما تهمان وانا إما تفقوبا وإما أن تتخذ فيهم حسنا يا إما تفريق بنيني بمسي يا نيري يمي يا زبرا بوري سانتون وانزبا ويلبا bũmb ne fãa yɩ soyi sẽn soy gani ma. n e ya waje jehaadɩ ko lebga wa waje kõ ko nan zaba ba fo sã n toog n wilba b sẽn so fãa yɩlɩ lebga fo n so yaa ganim lebga neema masat fo na n wʋk masã rel wẽnnaam n kõ sagl-kãngã wẽnnaam n kõ pãn-kãngã bale wẽnnaam kõ e la naam wẽnnaam lana la naam t'a sɩd na n zama n zãma ko to wotone qala la zelkarnain yeel ya rel woto yaa e kibar wẽnnaam wilg yizil n me nga n'o nogam qala la lazim kan ne le me ya amma man zalama amma yi ne ni da son wera ni la man tare la ki fondo yi zama kan ga pokon ya fa sawfa nu'adhibuhu ketbili belat nan sibgala imma tan yon kata yi emma imma tan ko ya alhalayi imma ta yi emma imma tan ko summa yuraddu yi poron masa to yawlan libsa yasa a kuma poorẽ masala boto a kun pore, ila rabbihi a soaba wẽnnaam nengẽ fa yu'adhibuhu tɩ wẽnnaam leb n tɩ a azaban nukura sɩbgr hiya yaa bɩrre rel t'a paam sɩbgre dũni sɩbgre la laasr sɩbgre wotone la zelkarnain leka soaba wẽnnaam rel wotone eh, yaa dalil vẽelga la leb eh, ne, ya kaset n wilgdi tɩ nin-kãngã soaba a yɩɩ nabiyaam kɔ tẽene bale woto wã yɩ tɩ ne wasy sorkɔ la wẽnnaam sẽn gom ne ya wotone n'o. فيعذبه عذابا نكرا واما لأما نننا وأما من آمن لأما نننا سنكو سيدنا ونعم n sak n na n yem wẽnnaam n sak n na n yɛls ne tawhiida wa amila salihan la a tʋm tʋʋm sõngo a lislaangã poore t'a lislaangã yaa sẽn alhusna yẽ me la aljanna nin-kãng soaba a na n paama aljan yaoodo eh, wẽnnaam nengã wa sanakulu lahu tõnd me na n yeela a soaba tõnd me na n min amrina sẽn yi tʋmd sagl la pʋgẽ yaa yʋsra sẽn yaa yol-yol ne maana tõnd pa na n keng koɛɛgã zugẽ ye tõnd leb n pa na n doglga na la er yella er ye la ya sɩd kũu wat kɔ sã n pa kõsɩda nan kenga me nan do lo la son patron en yeme la banyo ko yeme do wala mi o kon ko le le woto fa to mame le le woto la zir kan nay yi limba maramba summa le le lo wor poro masa atba asababa zil karnain le bende sababato tikete ya komba en bale duni waji le ndat na ndira bete to windi sum pukunu windi ga sun wete wa aso ga be no bale amona be nan te le bale lamba le la nan le ban targa masa la nan masa ga sum masa liga san pukdẽ a sẽn loe tɩ wãa soogbe la a sẽn pukdẽ zama sã zãma a taab n be be wa rel la a na n tɩ zaba ne be wa rãmb me nan tɩ zaba beene wame yasa n um pak beene me yaasa bala yẽ pak yẽ yaa tẽngãngã pakre ya tẽngãngã pakre yaa tẽngãngã yalgre tɩ fãa gel yaa yẽ soolem summa atbaa sababa hatta idha balaga hatta sẽn wa ta yasa n ta yaasa matla shams winliga sẽn pukdi winliga sẽn pukdẽ Eh, eh, rel bãngdbã wilgame t'a yi wĩnniga sẽn loetẽ wã n kẽ wĩnniga sẽn pukr wã yaa yʋʋm piig la a yiib la a rɩkẽ yʋʋm piig la a yiibu la a rɩkẽ yã lebgra pʋgẽ kɔ la n kẽng wĩnnig sẽn maan wãna wĩnnig sẽn pukdẽ wã masã rel woto no fãa gilli yaa yel-solem kɔ la a pa yel-solgemde tɩ wẽnnaam noma sawata sawata n kõ tɩ yaa yẽ la a selg kɔ ya yi libra avion wa masa ko in kada bala ndamda handa tin zinin fa wala wannan da num sawata ko annabi sulaiman ko annabi sulaiman ta yugu ne tenga nga zuk zinin na san dat fa gille ren le zil karnan le bame in kin wini ga san pukune wajada wajadaha ammi kalamiya tatla'u tun to ga ya san pukuri ala qaumin zama zugu zama zugu lam naj'al lahum tun wannan fa mane in ko zama kanga min duniha zĩig ni wĩntooga zɩɩngã ne wĩntooga yaa sitra sotr buudu sotra wẽnd pa maan n kõb ye maana nimbãmbã rãmbã pa neb sẽn da tar fut n yer n ye pa neb sẽn da tar zags n gãn ye pa neb sẽn da tar roto n gãn ye bãmb roto ra yaa bõe yaa tẽngãngã la b tuuda b tuuda tẽngãngã maan wa yaado tɩ ya wa yao alhaal sẽn yaa to-to wa tɩ yaa boko t'a kẽ beene n gãande bãmb da sora beene tɩ y ka n soonne ye jigin ta zĩndo ne ning bãmb vɩɩ woto bal kɔ bam patar ba fuyi in n yin n kogl ni wunta wẽn mako wunta kɔ san yi ta n zugun tɩ bãmb bal kɔ patar tar sẽn dan kɔ roo ka be baa fɩ ka be la bõe kiti ya wato ne bale bãmb sẽn be n zĩndẽ wã yaa yaa dãnze bale beene la ya ajuju ma ajuju be n be ti wã ya sama da ba sãamdba n be zugun sama sãamde eh, rel fo sã n tɩ me ro waya fo président ha me wa fo président tasa meng fo sã n me zak bal yaa b sã da me pãbdame b sõegdame b kʋʋdame b wãbdame b pãbda rot n siigdẽ b tsẽ yaa sãamdba rɩkɩ masã yaa fo tu boko maan wa yao bal n kẽbe a pa mi fo n bee wo yella sã n wa na n sãam daare tɩ b yã fo fo yella sẽn sãam daare yaa b sẽn yã fo rel bãmb me bee beene wotone min نجعل لهم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك اريا وتون بلا ولا سنتوسا تلوغيا tun wannan sɩd la hakɩɩka tõnd wẽnnaam minim gubgame yaa bɩma ladayhi ne bũmb bɩ yaa zɩlkarnayn neng taoor yaa bangare. Ma na tõnd wannan bãngra gubga karnai a sẽn bai zinin zĩig nin fãa la wannan sõngra la wannan tõoga a gubga la fãa lalla sun da be wani sun sẽn wannan wẽnnaam minima gubga lame a sẽn wani lebe wani sun sẽn pukr n zĩig nina ma minima leb n gubga la beene naam summa a sababa rẽ poorẽ karnai a leb n sababatu sababa to ale ka sababa to ya me yi bõe yɩ ya tin yaa tẽngãngã pakr kɔ ket ke tin ya tin rẽla wilgame t'a teesa wĩnniga me sẽn pukdẽ a yãa bũmb ne sẽn be beene rẽla poorẽ a na n leb n dɩka bõe a na n leb n ka sababa to n yaa tẽngãngã pakr pʋgẽ yaasa hata ida balaga hata sẽn na n tɩg n ta sa baina yi tẽesa yiiba ne taab soka tẽesa yiiba ne taab soka sadainã yaa tẽese tãn wogd wogda yiibu ne taab ɛ eh, la tin n soka Eh, mbasa la ajuju wa ma'juj bam da vuyi benin ko bam voye mzinga raya benin bayna saddaini wajada min dunihima amika me zinga ni abu yiba tan sai yiba ne tawre da ta ta tanga hin yasa a tawra bum kabe wa za se hiya wal ni salam sun bebe kabe la lalga pore tanga pore masa ajuju wa ma'juja bam bebe benin ko tanga ye wame anen tawre bunkabe la porun wa gwen ya ajuju ma ajuju bebe la te la la ya woto bo tenga sokoto wa nu sa yibe soka ya ajuju ma ajuju bebe la nen tawre ko to wa la nen tawre to wa bunkabe be ne ko la boy lam naj'al wajada min dunihima qauma rela mikab sama be ne zama le mikbe ne zama kanga ya zama bo ya ajuju wa ma ajuju la yaqaduna yafqahuna qawla bama ko fahmar gwamme ya juji wa ma juji pare mo fahmar gwam ko sam pa fo tasbla min meng menga pa fahmadi imma ti fo gala wo menga ngom yemri yemri kari pa fahmar ba foi la ya'juj wa ma'juj ya yabuda yibu qabila ta yabuda yibu la ya an kwamma ya nuhu alayhi salam abiyi nuhu alayhi salam pe no bele ya ya fis kamma bam yi yafis pevyon wa ya ajojo wa majoja bam yi bene rike mi bangar ba yele pipi yar bang bati ya ajojo wa majoja bi aram kwam mon ko nabi yi bai annabi nu kwam mon wa ya sa bale annabi nu kwam ma pon ne da yemre eh man wana lab yi yafis bam yi bene to bon bam ya ajoj wa majoj lalle ya bude yibo eh, la bama masa eh abu wa mi yi adam bisa abu wa min yi adam bisa rinkita kita da dare hadisi wa me en wannan nan yila nabiyama alaihi salatu wassalam tan yak bugum komma tum to ken to wannan nabi sallam so kunje se m na n yãka wãna bugum kɔmma nan ya kan wan te tur tuur pʋgẽ ko kobs wayla pis wayla a wai ya bugum kɔmba ma aye nan lo aljanna a adam alayhi salam aye nan na wana nan lo n na lo na aljanna a aye na lo aljanna masan yo ya rabbi misin beem la sahab sa sok wẽnnaam nabiya sa sallama ya la yel wã na n yɩ yae na yi yɩ nge nengẽ bɩ yaa tõnd nengẽ tɩ wẽnnaam nabiya sa sallama ya yaa yel wã na n yɩ yãmb yi yita yam ne nga adam kom wai yi yita yam ne nga la pi ko bo wai la pi so wai la wa wafa ya ya ju ju ma ju ja po ya bam la na lo bu mu re lu ngi bam ya adam bi sa doble bam wa wa yi man tikan yi adam bi adam bi sa ko rel bubama abiba eh, banga da yin wulgure pawa abnaga min zurriyati nuh alayhi salam eh, bale wannan me lame waja'alna zurriyatahu humul baqin rel anabi nuh tun ba hameti ya kwamma ya ban men kelle nda kem ko loga pawa e eh, ba men na be wo ban me na gabe ne rel ya bamba umman wana an kelle rel wulga mati ya ban abiyimi aban penne abule ben yimi anabi nuh penna pawa ti ya kwamma Eh, la wilga me ti gom wusgum be ya ajuj wa majuj ya sukwa gom wusgum be ya ajuj wa majuj ya sukka ki be eh, wa eh, me hulge ta be yen kan fa gilli abi yemre wolon be be ne hanta tamaro tira mana a wolon makwa hanta tamaro ti wolon kwa e be be ne me yasa ya kwesi mpatari la kwa bo lebe be be ne ta yen fa gilli tubra yemre ya pindi han tui malg gãan to tʋbra ya pĩire t'a kell n gãanne tʋbra yel wa en ya fu baba t'a ke n pila a menga bɔ la leb n be be yaa sẽn wingde eh, t'a ye fa a pa kiidi rẽ la ya mastuhuri bo wo tohri bɔ wa gombãmã dalil ka zugun ko kɔ gombãmã fãa gilla dalil paa zug n rele wona wẽnna maana fãa segl sõngo eh, yaa bũmb sẽn tar ya bõe te pa tɩ paam ga me ko ne san la tara b wo to n ko ta tubra yen ya pinli ta tubra yen ya fuba ba eh ta fen vui mame nya ya ma tuhuri bo bangal bu ya ma tuhuri yen ye pa bu mun sar ko ye pa bu mun ya bu mun re ya to re le dalil vin la pawo dalil vin la san pawo ton patin tikri la ngomi rele ya juju wa ma juja al muhim ya zikanga la zal qarnain tigam pamba eh, ta bam me be be no masa on vui be le sa sama tenga ko la watin ke tan sai yibe sokko ob san yi tẽngã gill yaa sãanga b kʋʋdame b wãbdame b siigda roto rɩkɩ tẽngã rooka be mɩɩb ka be beene ye yaa fo me baa noona bao tẽngã n tu n kẽ beenem masã n eh, vɩɩbe sã n wa yẽs raare yaa joog maa joogã sã n yɩɩ tɩyãmb sɛg taaba ay fo me neng n saa wotoon n kɔ d le wẽna maan d fãa gil gũudu hata ida balaga baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafkahuna qawla qalu lala tẽngã rãmb waa ne kũnkũma tengara mpam ti zalkarnain wa biwa abu anim kun kuma qalu ya zalkarnain abu ayi ya ko zalkarnain inna ajuj wa ma'juj ban ti ajuj wa ma'juj ya buda yibo ajuj ya budu ma'juj me ya budu mufsiruna fil ard bama ya samar ba tenganga zu rel bam wa ni kibari abu ani kibali wa tas ya samar ba mbekane kemete mbekawa ton ya pata lafi ko am san yirare tɩ sɛg taaba pa sõma ne tõnd ne b sãamda wʋsgɔ tɩ vẽelg me ka setra n beem bala tẽngã baa zakã y rooka ye zakã y rooka be mufsiduna fi lard fa hal najalu laka haraja hal yalla tõnd tẽen bao keoor n kõ foom haraja n wa kaa jo'ol kɔ keoore la d na n deglge n kõ foo ala an tajala ne fo maane bainana wa bainahum tõnd ne ya'juj wa ma'juja soka saddan lilli maana maan tõnd bõe bal yɛɛre n baa tõnd neba dala bɩ yã toye sãn pa yã taaba ned fãa tõe n foe bãmb ba me bebs n be tõnd me bebs n be tõnd n data masã yaa woto bal kɔ rẽd le woto le bɩ wa n wilge zalkarnain qala la zalkarnain yeele bɩ yaa ma makkanni fiihi rabbi khayrun ad mam soaba sẽn kõma n bũmb nina sẽn yaa arzɛka sẽn yaa pãenga sẽn yaa naan yẽ sõmdmã yiidã yãmb sẽn na n kõ maama wa sõmdmã yaa yɩɩr yãmb na n kõ maam bõe yãmb na n e kõ maam dũni naam gilli ne la n so dũni gilli yaa bõe yãmb na n leb n kõ tɩ na pa tɩ wẽnnaam leb n kõ la pãnga wẽnnaam leb n kõ la b bõe yãmb na n leb n kõ tɩ na fa la a yetɩ wẽnnaam sẽn kõ maamã soaba yaa yẽ sõmdm yɩɩrã yãmb sẽn na n kõ maam bũmb nina wã fa ainuni bi quwa sõng y maam ne pãnga sõng y maam ne pãnga pãnga yaa bʋgɔ wa y ne tẽngã ra sãmba tẽngã ra sãmba sẽn tar pãense n tar bõe n tar ligd bilfu n tõe n yãk n sõng maam ne tʋʋmã teero ãn maama menga yaoora n pa rate ya yẽ menga tʋʋmã teer kɔ yarfa ainuni biquwatin laman wala ajalu tɩ n maane bainakum wa bainahum yãmb ne yaajuuja soka radama lillis namba barɛɛr kɔ n na n baare yãmb ne taab sok kɔ rẽle tẽngã rãmb sẽn paam kibara woto wã sã n zemsa tẽngã ra sãm yẽ ay bam yẽ wa wa bɩ ne fãa baoora laafɩ la ned fãa baooda laafɩ ne ned fãa yikame ned fãa sɩd yikame n na n sɩd wã ne a pãng gill gilli tɩ b maan wãna tɩ b sõng zalkarnain t'a maan bõe t'a me lalga nina sẽn na n pagɛ yaajuuja wa maajuuj t'a palb n tõe n yɩɩn kẽ tẽngã yaase la a yelma sãam atuni dhubura alhadid wayne man kutme kutme eh, qit'atu hadidin kutme posoka kut gɩdga kut la man bawda ta b sẽn wani awo me azem a watan a azem wa bala me a zems bala meeb la sẽn dat n na me wã wilgame tɩ tãn babale yete dare nan yikutu yi la tɩ da ra da b wani wa dat tɩ wani t'a ya bun t'a ya watan tãn koɛɛmã bogr ko watan wa t'a kele ndik bamba ti yi tan yɩ tan ni ne nina sẽn na masa tall la sẽn ba wa har masa n yɩlg yẽnda tɩ na n lebg tãndãmã sã n n suudi tɩ yala tɩ yaa lalg masã pãng yɩɩda be tõkɔ pa bũmb n tõe n tee kɔ rel woto la sẽn dat b la yetɩ zubra hata ida sawa baina ne hata sẽn wa n tɩg b meemã tãn kugam kuta a rɩgenda yẽ deglge la a bao kugam n pãbe dɩk n ning bʋgda soka n me woto hal n tɩ tee tãngã bala tẽnsã yiibo yẽl b hata ida sawa baina sadafain tẽnsã yiibe ne taab soka pagame masã n pag n sao masã yaa ne kugna nanda t'a yaool n na n bolg masã tɩ bõne bõe tɩ bõne waasda masã yẽ masã n na n paas tɩ yaa yiim soaba kuga beebe tɩ waasda kooma masã na n leb n paase t'a fãa gill yik n yals masã tɩ ya wa kut gilli la yet masã kaala n wa sa masã la yeelb yaa n fuhu fuusi masã maana ning n ya bugu ningin ya bugum to ning buguma san wing masa e eh, kuta na yela me bon zumbo na wa hada na mana wana na yela ta fa yi libra mai ta libra la la yimre hatta idha ja'alahu nara hatta sun wani ga buguma masa qala la zal karnaini iliya atuni ufriga alaihi kitra wayni bai wa hada koma masa timki wa hada bai kom bala koma bu ga tubu buguma hun fuwa ya bo la ban nan doga wahada la nan doga e wala ne bi sam ma no husu gudu ro da wai e ya wahada rika da men de ngama no de ngondo ta bi e la de ngai em to wiri buma to wiri buma e la bu ku be wahada fanji min sai e ndoga ta fanji bi le ko masa teta waine masa kam da ga masa tanan kiga masa fata nan kiya yo da fanji masa in pare e bala yime hanka bala kibe pa yire pana yimin tanuwe ti ya hamman wana tilbala la bala ran le lebra lalaga hin yikin yase ti ya ajuj wa majuj rodo ko pale ban tin ti ran dumenge ban mi sa patin ndo yi rodo me patin de kan tele yi le ban patin fu do ram po won yi bel ya ajuj wa majuj kelin pa wato ne la ya il masaya tuni قال أعطوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا للي يعجوج وماجوج باتونغي أن يظهروه ناوي ليه nan wil bo lalaga wai apa tan wil lalaga ndun zonge abule ban man wa mastata'u abule ban patonre lahu ni lalaga ya nakaba nan pore paten pore paten poten men lalaga ban bebe no to no masa qala hadha rahmatun min rabbi lal tum na sa masa tum na sa lazil qarnain rogo masa nan do an jese tum ni na tuma rogo men halan te tãaga satame wa, bala ya sawoto ne ya wa bõe wa etaas sẽn me masã la a yeelb yaa haada ya wa da zama wa gilli masã ad yã wã yaa rahmatun min rabbi ya yʋlsgɔ yi yimam soaba nengẽ Wannan sun kuma, ya bãngr wannan sun kuma, ya yɩllem wẽnnaam sẽn kõmaam tɩ yaa mam soaba yʋlsg la wotone fa ida jaa wadu rabbi mam soaba wẽnnaam pʋlunga sã n wa wa yẽ la dũni wã yikr saba wẽnnaam pʋlʋngã sã n wa Ja alahu daka a na kime t'a sẽege n zems ni tẽngãngã masa. n zems ne tẽngãngã tɩ n laara woto masã tɩ lebg yɩk n gãng masã yiiba la wa yi leb n be bõn lebga yiib masã bala yaa yi maa joogẽ na n fʋr n yiib masã a na n sẽega lame n maan wãna n zemsa ne tẽngã tɩ yaa joogẽ maa joogã hadihi da maan wãna paam Eh, zihiri fa bam me be to mazuko tum mana wana eh, tum gurle le me ngurun gurun mana wana eh, ne ziga sobare wati ne vele masako yinga ko kende bili batu bi yinga ne ran ye tab mana wana tab ba te be wo san wa na baase la kele yi paman we a pakin hede to wonnam san sak be lelem san yikin vẽ be wo yaa wa sɩng n nanan kɔ mikrim t'a leb n pagam yaa wa sɩng n nanan kɔ tɩ ban leb n tʋʋm yaa sẽn tɩ ta wingd wɩɩse eh, adba ad yɩnga tɩ b yel bala tɩ bas be wʋb wa masã yaa baasg bala b sã le loog yaasa san sã n le vẽe yaasa sã n le wa le <clears throat> la wẽnnaam pʋlʋngã sã n wata b yen yet bala bas n yaa be woo wẽnnaam sã sake la na ran lab san yi masa ayen eh, ya duni wayi ka tama bere bere ayi mala woto ya ajo jongo ma ajo ab san yi me ya san lab na sam tenganga su abra mil ma sanga ah, paaba mele wo gola me ab san yi sanga ah, pa adam sanga ah, nan pa same bele wuli mo tab san yi abana mana wana duni mo kana nan lab na ndanga fo ti ya yubu na ya ko ko yudum la pamra adam bi san kode ngwabde la yudu zi bo ya san tek tek ko

ayen ya ba masan na man wana ya ba masan na pa me yi abson be wa wa kana wa'du rabbi haqa lamam saba mai pulunga ayi mai ya sida saba pulung ya sida mana apada vige wakata nan ka tabal kai wakata san tabala ya ajuju ma ajuj abana le ben yimi reporun ta yi masa wa tarakna ba'dahum ton basar sanda ni sanda yawma idin bararan kan dara yamuju fi ba'din Tabi yaa sẽn maan wãna tɩb yaa sẽn taaba wa moogr ko sẽn maan wãna sẽn pãba taab to-to wã yaa sẽn maan wãna n leeg yẽ to-to ya buru bʋ taab n paal eh, ta zaabre la le n maan wãna n siig be sigi na wa n baase ya woto bala ya rubo to bala t'a be be ne taab wotone rẽ pʋgr n tɩ wẽnnaam yaool n yeelmã wa nu fi suuri tɩ b yaa la n fʋʋs masa? ya bõe ya dũni wa yikr masala botone barga na n fʋʋs ya wala lilba'se nebã sẽn na n yik n yals wẽnnaam fa jama'nahum yaa zãma n na n yik masala botone wa jahannama jahannam idin bararan kan bara lil kafirina damba ardan paylgo d na n payla buuma ne kefen n dãmba paylgo tɩ b ne a tɩ yaa vẽelga jahannam buuma alladina rẽla woto yaa sẽn na n vẽlge neb ninsã b sẽn na n paylb rãmba buuma tɩ b ne wã b sɩfra woto wʋn masã la be tɩ alladina bãmb yaa neb ninsba kanat ayunuhum b nina ra yɩɩme b nin-biisã ra yɩɩme yaa fɩɩge t'a n be lil pʋgẽ be lil pʋgẽ yaa an dhikri n yĩma wẽnnaam alqur'ana a pa filme nan ge alquran ti abum koy a pa la ka ni ne men ge alquran karan ngi ban to ka bin alquran ko rel eh, ba maram malan wannan nan percent hannan bum alkiyam dara wa kanu obla min da yimi sa la yastati'una sam'a apatun wum wumbo hiya sidi apakil wum hi asidi da bam ne ngi bam kizga sida parat sidin na wum abraham patat tem sonni nafsin na kelgame wa kanu la yastati'una sam'a riporun ta wannan yawon yi masa afa hasiba alladhina kafaru yalla ni bidi subahan kifil batin mela ta sukura ka le tawbi ya han sukun nan ba, ya san suke nan samsaba yalla ni bidi subahan kifil ba abu tin mela an yattakhidu ibadi tabna an yo kamam misa, hiya wala malikasa hiya wala nabiyam damba hiya wala walimba min duni man so dam man tuni maana b lall n taase zɩɩng pa ma wẽnnaam min duni awliya zin pa maan wẽnnaam maana eh, b ne n taase bala neb n be yõgs malgsa tɩ ya bãmb la bãmb sobn dãmbã neb be be yõk wa liimba maan b sobn dãmb n tũude neb me n be yõk nabiyaam dãmbã maan b sobn dãmb n tũude n bas wẽnnaam yɛlla Eh, tɩ yãmb na n maana wãna yalla yãmb tẽedame tɩ yãmb na n yõka bãmba n maan lall n taase n maan sob n la rẽ la yaa sẽn soke n na n sãbs nimbãmbã rãmba ĩnna bãng tɩ tõnd wẽnnaam yaa a atadna tõnd soglgame soglgame jahannam jahannam bugumã yaa lilkafirina ne kɩfen dãmbã nuzulan tɩ yaa gãag sik zĩiga sã n sik zĩiga yaa be led na n sikba eh, wa sã n sã n sigi t'a rab sẽn na n rele jahannam gum ler pe par ngi ni bama ramba nan ke sabe rele wala manar fa gil gudo rele han tuuru tan se han tuuru nabi am damba yoko wali mun tuuru zin pa wanna bama fa gil ga six zinga ya jahannam gum po wana manar fa gil gudo wana ke ta fa fahame ta tan wannan ya wurin yel masa kul ke ta ya gomde wannan hin ta nabi ama ya ko wannan nabi ama yele hal unabbiukum yalla yan paratum ko kibare ya yan mumin dam sama sɩd kõ tɩ bãmb hal wẽnnaam nabiyaamã na n kõ kibare bel ahsarina amala ni nebã fãa yel n yɩɩr bõna tʋʋm pʋgẽ nebã fãa yel sẽn yɩɩr bõna tʋʋm pʋgẽ yaa alladina ad yaa neb ninsba dalla sa'yuhum b tʋʋm sẽn sãame tʋʋmã sãama gilli b pʋʋsg sãam ya b nuleer sãamame b zak sãamame higiim sãamame rogem tokr sãamame b tʋʋm sõng fãa yel sãamame wa fil hayati dunya an dunyo vuin pon tabana nan passer wannam yela fa sama gilli bam min nan passer wannam yela fa sama gilli wa hum tibam masa yahsabuna am kin tin dan bala annahum ban ma sun yuhsinuna sun'an bam malaka n yi ne ba fa bam malaka n yi ne ba fa ko e yau ya minang min bam la bon min hakika e, wa fon nan yana tambe la man n bɛ mbe kifin ma ko la ke tin get tin ne han ka bebe ne an yi balam kemo alhaali ya wato yam na tɩ m ne ya t'a zĩig kʋʋda maangẽ zĩig kʋʋda tãn kuga tɩ yaa rog tũudb naab yaa pʋgã la a ket n zĩig maan tɩ yãmb sẽn pa be ka wa yãmb na n bõna wʋsgɔ be ka tõnd n be ka wa tõnd n be yaa malgr mengme yã wa e soaba alhaala sãama dũni ka wa bãmb n yɩɩd bõne wẽnnaam ning alkɛoomdaare wilg tẽ be sãangã pʋga la a ket n pa be sãang pʋgẽ ye yaa yẽ wala bõne bal ne sã min t'a ne sã n be wẽn wa yẽ menga mang tẽeg menga bee wẽn-kɩɩsg pʋga n tuub n leb wẽnnaam nengẽ wã yaa yẽ yaa tuubu wo yaa neen ne a wɛ la neda bee wẽn-kɩɩsg pʋga la a ket n get n tɩ ned wa ned sẽn pa bee yẽ n bee wã yõ-soabã nina n ka puke yõ-soabã nebã la n na n ket n ka mi-sore ne wa n na n ket n pa bãng wẽnnaam e n yẽ wã la yell meng wa bala yẽ wã pa na le malg wa a pa e na leb n malga tʋʋmde a pa na n tuub ye bala yẽ gesame tɩ yẽ sẽn bee wã yaa alhaal sẽn malge pʋgẽ kɔ yaa alhaal sẽn malge rẽnd wẽna maanr fãa gil segl sõngo yaa nekr sẽn na n neke Eh, eh, ni nan pa ta rahma yo poe woto e kenga tenga yemra ti wo vuga ya pa pabar solma han lo pa pabre tenga mbebe timbil mbibila han be to bonti bo wo vuga kenga me ti ya pa pa la ko dran kenga ti kamar wan ti le fura e be ti po popo hom kabe bamam mi bala ya furi tum san ay ya furi bala to e le sinta ton tabe onzere at about tan kasan tenga bala sik ton be ba ko mo wali galaga ko ma han ta ande galaga ay si tõnd gãan la be n pʋʋs zafã re n wa yiki aye kibarka ye n leb n gãande yaa bilum balla laasare ki yiki ton ya ndu ta ma do taamã miime <laughs> eh? kibarka be koy lib ka be ya si woto ba be be bal kɔ laasara ma ha tõnd yaa le yik masã nya taab yaa gẽ tẽnd pa yik n ges yella moore tõnd na n pʋʋsa ka tõnd n zĩ wa tõnd wa yãa nin-kẽem ya ye n zao weesẽ watẽ mikir yaa yẽl magduba yẽlb tʋm yaa t'a wa sɛg tõndɔ n kõ condition rãmbã nananda tʋʋmda sẽn na n kẽnes to-to t'a wa taa leb taangã tẽngr n zĩi n yɩ tõnd woto nuga yib la sẽn ka maan tõnd woto tɩ b yãk nebã yib tɩ wa ninga pugl kẽengã n zĩ bala tõnd yã wa tɩ nu tɩ pa lislaam kɔ t'a zĩ mikɩ sɩd pa lislaam kɔ pa lislaame bele bi pule men sama mana kalam tinga me gilli be lem tiya nin kan sobal le ihlam la han kai wa masali bra ya wan nan je bi pule yel la pal ihlam ko fa pal ihlam tawata anzi to nan ta anzi nan kele la ite tin soba zak pinka te tun mora te am am ba han yuto tin soba zak bibe woto a ab tin men sam te to ngata ba tin soba zimi hum poktin soba hum poda hum poda ya kaham n tar n tɩ tãag bũmb bile gilli la tẽng soab sẽn na n dee poe nina wã neda to pa reegr pʋɩ kãng ye wa y sã n dee kobsi sẽn kell pa le tõe n paam kobsi ye yaa kobg la pisnu kobga pisnu tar n sigd woto kɔ la leba wã n ligdi n na n da raam la neba n be beene bãmb me pa reegr pʋɩr kɔ wala zen dãmbã eh, bãmb bãmb pa tar pʋɩr sẽn kõt kɔ eh, bãmb yaa pʋʋsb woto bal kɔ woto eh, fãa yaa tʋʋmdã na kẽner kɔ to tun na n zĩig gɛta nanara tõnd tõnd bãna e. n wʋm taab wɛ tõnd bõ tõnd yeelb mos n be bũmb nina tõnd yẽ e, tõnd pa yũu dãam ye e, ned a yen yeelb tõnd pa yũu dãam tõnd pa na n da raam n kõ ned ye tõnd pa tʋm-tʋʋm kãngẽ sã n mi tɩ yaa yel-kãngã n be tʋʋmdã pʋga tɩ ka pʋg pʋʋmã bala d na n pʋʋs yãmb la d zĩnd n loe fura la dɩk n loo tõnd na n basa biiga wẽnd sã n wa kõ sɩda bɩ kulsa tõnd na yi yik n ata zĩ beene n baood na koem tɩ yaa ba bãmb ning n ka neb fãa watame lislaam watame protesta watame katolik watame fo wa fo yaa neng nin fãa tõnd segda fo tõnd yaa ya tõnd la neb ninsã fõn boon tɩ wahaabsa ne tɩ awa tõnd pa maan yã la tɩ yaa sɩda yaa sɩda yãmb pa nong tɩɩm ye tɩ sẽn tɩ a fa sẽn da yɛla kɔ la a zĩime la woto la tõnd yẽ toomda tõnd yeela ya a bɩ maan sug tɩ deglg yẽ yaa la tʋm wẽnnaam della tɩ dĩinã yaa wẽnnaam della d tʋm wẽnnaam sẽn sagla la yetɩ ao yãmb tʋmda wẽnnaam yĩng wɛ tõnd tʋmda d yaab rãmb yĩnga ãn na n deem n wa ki an mi tɩ de sãn kɩs yãmb woto tɩ yãmb maana n loog tõnd na ki kika la d a wa na n kiime za yetɩ gom-kãngã yẽ pa na n deega ye la yẽ na n tɩ yã a kãsem soaba yaa n yikin tɩ yã kãsem soaba yaa la kãsem soaba tɩ fo kelg la yã ẽ na n deeme wa ki tõnd pa na n ki kika koe tɩ pa saagde e, e yel sã ya woto tõnd na n yikame tõnd sẽn tɩk n yike tõnd yika la be tɩ sã ya woto bd maagd yĩnga sẽn yella na n paama tɩb tɩ tõnd wa yã moɛm sẽn paal b tapira moto bala n watã eh, watan sig zĩig wã bala tɩ yãmb pa bãng wa yãmb n da wa wa ya yãmb yẽ wẽ tõnd wa yel baa yẽ yẽ pa na n maan neb n na n tʋk wa furum furum malgare tooma tẽng soab yaa tõnd n sod bũmbu pa ne tɩ yel bebe bale bãmb ma bãmb sẽn maan bũmb nin fãa bãmb leslaangã me wa yaa leslaam nine sẽn meo bal kɔa yẽ n geta yẽ kẽng tẽng soab yir n tɩ tʋm tʋʋmã yaa ket yaa leslaam bal a tɩ yaa tõnd tõnd yaa yagemse tõnd n na n dee tʋʋmdã tɩ bãmb dee tʋʋmdã yetɩ tɩ rãam yel ka be ka yel ka be ka ye wa ne pʋʋsma bala tɩ b tɩ b yãk pʋʋsmã n kɔba tɩ spiiga tɩ b kell n maan fãa la b sẽn la la yã wã soaba sẽn da zĩã wã baa bile sẽn ningã pula la sẽn laanga zẽka kutaaga yĩngre mi yẽ me yaa tẽng soaba tʋlba mi tɩ a e tɩ yam n data fãa pidame fãa na yiika ligda yaa wʋsg wa ina na anar na ba nan ta woto wai ban min andar ba am panan ta woto wai on ya a ai sun dai le ba no la dat fa pi me isan wa ni mo ma bi lo furi ton ton yel ba yembe nya ki an na yeta yin nan je bi yi waliwa ha furi la jehi lihilam ko lihilam la wa tan de la e eh, dalla sa'yuhum wala ba mako eh yamba ba mena me la bam ke tangere mi be yella zu ko to bam tum nabi yabram mi ko eh bala yabram ma ke tan tar ton ko ne bamba bam san de man ba ba ma fa ai bam yella sa man bal ko le bam ke su ko ya wotun yella sam ko eh, bala tun ba har yabram mo le be tun wannan mi. <laughs> wanda ma ran fajil sabar sungu lalla bama la alladhina dalla sa'yuhum wa hum fi alhayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru wanda mai ta annin bama ran malal min sibahin kifle bi ayati rabbihim nim sabawin nam ayaran ba wa liqa'ihi la sabawin nam sirba fa habitat a'maluhum tawtuma lui fala nuqimu lahum ton pana man wana ton pana yal sab magbo yawm al qiyamati al qiyam dara wasanan peso ye peso kabe ne tuma ye bele tum gi luime a patar tum songo nan ning baski le pon al qiyam dara mi sa min pape her son pape min wo bele al qiyam dara ya magba ya ni sala min ala ni sala min tuma bele fatuma dawawina hungule fatuma wa zinya yinan pesa min baski pese neb n na n wa alkiom daare tɩ b rɩk b n dogl baskɩllã zugu t'a pa peesd zõa pɩgsd menge maana pa tar pao baa baa baa ba bilfu la yazinu inda allah janaha ba'uda zõa pɩgsd meng a pa peesd kɔ eh, ne b yellmã fãa yaa b rɩk n dogl zaala baag tɩ ka be be kɔ rẽ le zislmã yaa ad yaa wẽn-zoɛɛga wannan lokon wani zai ga den kitu wannan rabbi sallallahu alaihi abdullah ibn mas'ud a kwayen wa ya min yi kar ni ne la adon wa ar da re baski le zuwa ya wa hutanga ya lima nga wa pete ya min apo ya lima nga sid kuna ya yi la ya sis al kiyom da ra ko eh, le ni wata mti ya ton wa bere ma me da sando baski le zuwa zalam balo ba fi kabibi den lokon wani zai ga zalika jazaohum woto nan labro lobo jahannam ya jahannam bugum la wannan nan dole dolba bima kafaru la sababa ya boy ya kifil ma sababu ba aka ba sababiyya ya bahin kifil ne wannan ma ya in kitu wannan nan kin sab jahannam bugum fa wattahadu ayati wa rusuli wuzwa la bala bin yok wannan ayaran ba la wannan tuntun ba man tiyab ya la bum to ya ne ya wannan ayaran ba ya wannan tuntun ba rin kitu wannan nan dole jahannam yalla wannan ma nar fajil gudum re ɓorin tɩ wẽnnaam yeelmã sãnga inna ladina amanu alqur'ana na kẽner yaa woto a sã n gom zu-noog rãmb yelle a na zubi beere rãmb yelle a sã n gom zu-beera rãmb yelle yaa zu-noog rãmb yelle a pʋgdne lala zu-beera rãmb la sẽn loogã masã babo bʋgɔ zu-noogã rãmbã sa inna ladina amanu bãng tɩ neb ninsã sẽn kõsd ne wẽnnaamã wa amilu salihat la b tʋm tʋʋm sõmsa yaa kanat lahum yɩɩ ne nimbãmbã rãmbã yaa jannatu firdausin b na n sooga zar din ramba hiya firdaus yemi la aljanna aljanna jannat alfirdaus janna wa min ya la la la nudulan sik ba jannat alfirdaus me la wannan nabi sallallahu alaihi wasallam yi tondo ti sanan aljan bala aljan be wa rahman فردوس زبل وندم على عرش مبي ومنها تفجر انهار الجنه الجنه كوسويا فزغد بيني يولن دارن سربر الجنه جيل مسا لكن نبي ياما يتسنن كوه بالكوه بين نبي ياما يا صحابه بي ونا كين هر بيني rẽpa wẽn tɩ wẽnnaam yeele halidina fiiha b na n kell n duumda pʋgẽ yaa la yabguna anha a pa baoode ne algan kãng yaa kɩ wala tɩdgr ye pa baooda b tɩ b tɩdg n kẽng zĩiga tõnd ye fn paam n wã pidame قل وإن النبي صلى الله عليه وسلم يليا لو كان البحر لتسان مكلمة مغريا مدادا أيا ولا ربا li kalimati rabbi nan gulal saba wẽnnaam koeesa yaa la fidal bahar, moora da nan sayan lame yaa qabla an tanfada kalimatu rabbi t'a tɩ wẽnnaam gom-biisã nan pa sa ye rẽ le wã waame n na n lek yahud dãmbã yaa sẽn na n lebs yahud dãmbã yahud dãmbã wa wẽnnaam nabiyaa sa salm nengẽ tɩ wẽnnaam nabiyaa sa salm wilgba diinã la wilg alqur'ana tɩ b yetɩ bãmb tara gafo bãmb gafa bũmba fãa yil bãngr bee beene tɩ wẽnnaam na n lekba yãmb n tara pa bũmba fãa yil bãngr n be be koe ad wẽnnaam koeesa na n pa sa ye yãmga fa pa pilgr koe gom ket n ketame sẽn tõe n ket n pa tɩ ka be yãmga f rãmbã pʋgẽ yẽ rel woto ne yaa sẽn leke sã yẽnd wala ahli kitaab rãmba walaw ji'na mislihi madada bata tõnd sã n wa ne mo-kãyẽ bilgr buudu a n ya bõe sõor sẽn waooge yẽ buud wʋsgɔ a pa nan n sa ye delle madadan wa ne mi daada bãngdbã wingame tɩ istikaaga fãa yaa ye maana wã fãa yaa ye n kɔ maana wã fãa yaa ye bata tõnd sã n wa ne roba bilgra to buudu a pa tõe tɩ wẽnnaam goamã sa ye amaana wala wotone rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam yeelmã sã kol ay nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam yeellaam n taara rãmb yaa innama ana basharun mislukum ad yaa ma yaa ninsaala wa yãmba mam yaa ninsaala yĩng soaba wa yãmba yuha ilayya la welgr sẽn be maam ne yãmb soka b maanda wasy tɩ wat mam nengẽ wasy pa wat fo nengẽ la rel foone wẽnnaam nabiyaamã welgra ya wasy yaa ninsaal la wasy wata nengẽ فنيني واهي فواتي لا لا ويلي غرمي يوها إلي أنما إلهكم إله واحد تيبان تيم صبا أدا يا صبا يان يصبا يا صبا يان فصبا ندم يبي بي مونا ما ينتاني تونما لا يريك تونما كما فانجي لنكي سوين نام فمن كان يرجو لقاء ربي نيني نفاس وانتا تيبو ان تاتين تنا سيغا صبا وينام ان تيري لسوندي ان تيري الجنة فليعمل عملا صالحا باتوم توما هي اتوم سونغو اتوم توما هي اتوم سونغو توم سونغ مي ياهن زمين وينام سغلي لنبي ياما سغلي ولا يشرك لرما لا من تاريا بإبادة ربه أهدا نيا صبا وينام تودما نينين زيني مانا ركيه ما انتيا توم نقوانيه توم وتوم فون انتم تيا وينام دي الله rabao tɩ ba yã ye rabao tɩ ba wʋm ye bl f sã n bao nebã yã nebã wʋm fo kẽ lagm n taara pʋgẽ wã rel fo na yi yɩlga tũudbã tɩ yaa wẽnnaam yĩnga rel wẽna maanad fãa gil segd sõngo wẽna kell n maanad fãa gil barka rel surat lkaf eh, a baasg la woto tɩ d bõosr wẽnnaam tɩ wẽnnaam leb n gũd n taas beoogo tɩ d yik surat lmariam kota wẽnnaam tɩ d sẽn bãng n yeele wẽna koda yel-sõmde wẽna kell n yaafr fãa zunub sẽn tudgi wẽnna yaafdɔ wẽnna kell n paasd fãa gil barka rẽlle miisrã tao dam yeelame tɩ d kell n kos na n kell n pʋʋsa radio wã rãmba barka tɩ d mime tɩ yaa bãmb la sababo tɩ koeesa zẽkd n taag lislaambã fãa gilli kotẽ weeb ninsã naasa d me do sẽn kõt radio wã na sabab wẽnna paasa barka wẽnna na ne a tʋʋmdã taoore radio me tõnd-tʋʋmdã maanda do sẽn kõtba wẽnna waoolb yõa wẽnna kell n paasd fãa gil barka wẽnna laamd fãa gil aljanna tẽngã wẽnna yaafd fãa zũnub wa sal ala nabiina mohamad wa وعلى آله وصحبه وسلم